Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 23 ga watan Maris. Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya NNPCL ya kira taron faɗakarwa da ƙungiyoyin ɗaliban Najeriya da wasu masu ruwa da tsaki don ƙara fahimtar da ɗalibai da sauran 'yan ƙasa kan damammakin da suke da shi a wannan sabon kamfanin. Muna tafe da ƙarin bayani. sannan za ku ji cewar jami'an kwamitin tsaron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen burkina faso mali niger na gudanar da taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin turkarar matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a yankunan su. Baya ga haka a Najeriya kwamitin Majalisar Dattawa mai kula da ayyuka na musamman ya yi alwashin yin doka da za ta taimaka wajen kafa wata hukuma wadda za ta kyautatawa talakawa da masu ƙaramin ƙarfi a ƙasar. Muna tafe da ƙarin bayani. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da labaran wasanni da kuma guzurin da muke da shi albarkacin azumin watan ramadan da aka fara to amma kafin nan ga aisha ma'azu da labaran duniya masauraro barkanku da dare ga labaran duniya ma'aikatan kasar faransa masu bore kan karin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashe na filin sashen jirgin saman paris na rosy charles de gaulle a yau alhamis a wani matakin zanga-zanga a fadin kasar lamarin da ya tilasta wa matafiya takawa a kafa an samu katsewar zirga-zirgar jirgin ƙasa kana an rufe wasu makarantu yayin da aka jibge shara a kan tituna sannan an yanke wutar lantarki yayin da ƙungiyoyin ma'aikata suka ƙara yi wa gwamnati matsin lamba akan janye dokar da za ta jinkirta shekarun barin aiki da shekaru biyu zuwa shekaru sittin da hudu. ana iya hango hayaki da ke tashi daga baraguzan da aka tare hanya da su akan manyan tituna kusa da toulouse a kudu maso gabashin faransa sannan a wasu sassan biranen kasar an samu ɗan hatsaniyar da ta tare hanya shugaban amurka joe biden da uwar gidansa a jiya laraba sun jaddada goyon bayansu ga al'ummar musulman da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa inda suka bayyana sakon taya al'ummar musulman amurka a farin ciki a yayin da aka fara azumin watan ramadana a duk faɗin duniya suka ce za mu ci gaba da kasancewa tare da al'ummar turkiya da siriya da suka rasa makusantansu da dama a girgizar kasar da ta auku a kasashen shugaban amurka joe biden da uwar gidansa a jiya laraba sun jaddada goyon baya ga al'ummar musulman da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa inda suka bayyana sakon taya al'ummar musulman amurka farin ciki a yayin da aka fara azumin watan ramadana a duk faɗin duniya za mu ci gaba da kasancewa tare da al'ummar turkiya da siriya da suka rasa makusantansu da dama a girgizar kasar da ta auku a kasashen a baya-bayan nan da kuma al'ummar pakistan waɗanda suke ƙoƙarin farfaɗo da rayuwarsu bayan ambaliyar ruwan da ta addabi ƙasar a bara biden da uwar gidansa suka ce a rubutacciyar saƙon da suka aika da sunan da ƙasar ta fi amincewa da ita Sakon nasu ya bayyana cewa Amurka da ƙawayenta suna tare da al'ummomin musulmi da suke ci gaba da fuskantar zalunci ciki har da musulmai 'yan kabilar Uyghur a China da 'yan Rohingya a Myanmar. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a sakon da ya aika don taya murnar fara azumin watan Ramadana. ya ce ofishoshin jakadancin amurka da dama za su haɗa taron buɗe baki a inda suke domin koyi da kyawawan al'adun ciyarwar da watan ya kunsa da kuma yin jagorancin haɗin kan jama'a a tsakanin al'adu mabambanta a al'ummominmu. A cikin makon nan ne ministocin tsaron ƙasashen turai suka amince da ƙudurin dalar Amurka biliyan biyu. ƙudurin ya buƙaci wa Ukraine man da ƙasashen suka mallaka a yanzu da kuma buƙatar ƙasashen na turai su ci gaba da aiki tare domin sayo wasu makaman. shugabannin turan wato shugabannin ukraine sun sanar da kawayen nasu na yamma cewa sojojin ukraine suna buƙatar makamai cikin gaggawa musamman marokoki masu dogon zango milimita 155 hukumomin ecuador suna binciken jerin wasu wasiku dauke da bama-bamai da aka aika wa 'yan jarida ma'aikatan gidajen talabijin da na rediyo a ranar litinin a kasar 'yan jarida sun ce bama-baman na daga cikin wani gangamin tsorata 'yan jarida domin kada su samu walwalar gudanar da aikinsu akalla 'yan jarida biyar ne suka samu irin waɗannan wasikun da ke kunshe da abubuwan fashewa a ranar litinin a ecuador sai dai babu wanda ya samu mummunar rauni ministan cikin gida john zapata ta ce akwai wanda gwamnati take zargi da wannan aika-aikar to sai dai ba za ta furta suna ba inda ta yi nuni da binciken da ake kan gudanarwa. daga ƙarshe amurka ta musanta ikirarin da china ta yi a ranar alhamis cewa dakarunta sun fatattaki wani jirgin yakin ruwan amurka mai dakile harin makamai masu linzami wanda ya shiga yankin ruwan china tian jungli mai magana da yawon rundunar china ta kudu ya ce jirgin amurka mai suna uss miles ya shiga ruwan china ne a yankin tsibirin da ake kira parasol lamarin da ya kawo cikas ga zaman lafiya a kudancin tekun china rundunar sojin saman amurka mai kula da jiragen kasar na bakwai ta musanta bayanan na china inda ta ce labarin kanzon kurege ne domin jirgin yana atisayen da ya saba ne a yankin tekun kudancin china kuma ba a fatattake shi ba a 'yan kwanakin nan dangantaka tsakanin china da amurka na daɗa yin tsami a yankin. azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasa da mako guda da fitar da sanarwar daukan Jin daya tsohon mataimakin shugaban kamfanin mai na Abu Dhabi da kamfanin kasuwancin ban fetur na Najeriya wato NNPCL ya yi. an kira taron faɗakarwa da ƙungiyoyin ɗaliban najeriya wato nans da kuma masu ruwa da tsaki don faɗakar don ƙara fahimtar da ɗalibai da sauran 'yan ƙasa kan damammakin da suke da su a wannan sabon kamfanin kasuwancin na nnpcl saɓanin lokacin da yake ƙarƙashin gwamnatin tarayya da aka yi masa riƙon sakainar kashi daga abuja ga wakiliyarmu halima abdulra'uf da wannan rahoton Sunana Comrade Umma Kulsum Suleiman Hussein daga Kano State. Ni ce Director Gender Tenants Zone A. Na fahimci yanzu kin san komai na rayuwa ya canja. Yanzu komai sai da matasa. Da NNPC ya kawai in ka gama karatu ne ka je a baka aiki amma yanzu shigo da tsarin business. Kin ga mu ɗalibai ne za mu iya shigar za mu yi business din mu mu samu riba mu yanda mu dogara da kanmu kuma mu biya wa kanmu kuɗin makaranta ba wai dole sai mun dogara da iyayenmu ba. Wata ɗaliba kenan tana bayyana fahimtar da ta samu da halartar taron tattaunawa da su da kamfanin NNPCL ya ya yi akan yadda za a iya dama da su ɗaliban da sauran 'yan ƙasa baki ɗaya. A yayin buɗe taron na yini guda da kamfanin kasuwancin man fetur na NNPCL ya shirya a birnin tarayya Abuja. Babban jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na kamfanin Malam Garbadin Muhammad ya ce. Hira da ɗaliban Najeriya saboda su ne za su taso su rike wannan kamfani gobe. Su ne kamfanin ne yake aiki saboda don sun taso lokacin da yawan mun yi gaba su za su zo su ɗauke shi. ya kamata tunda an yi shekara arba'in yadda aka san shi da lokaci daya aka canza shi daga kamfanin da yake karkashin gwamnati kai tsaye zuwa kamfanin da yake karkashin hukumar yin rajista kamfanin najeriya sannan yanzu nnpc ta tashi daga kan wadda duk yadda ma ta yi ko ta ci riba ko ta faɗi ba da ma sai a ci gaba yanzu dole nnpc ta yi abubuwan da za ta yi ta ci riba ta biya gwamnati hakokinta saboda economy din najeriya ya amfana to idan ba mun yi haka ba mutane da yawa ba su san cewa wannan canji jin ga abin da yake dauke da shi ba shi yasa wannan ba shine na farko ba muna yi da kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyi na mata da na matasa to wannan karan muna yi da ɗalibai saboda idan sun fahimta su kuma za su ce waɗanda ba su nan za su kai musu labari za su musu bayani abinda wannan canjin yake nufi. Comrade Usman Babakankiya shine babban sakataren kungiyar ɗaliban Najeriya wato NANS daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Gaskiya wannan ba karamin ci gaba ba ne ga ɗaliban Najeriya gaba ɗaya. Because wannan karan shi karan farko a tarihin NNPC da za su shirya maɗalibai irin wannan program kuma mun yi appreciating su at least they are passing a very good message to us kuma insha Allahu za mu yi amfani da abubuwan da muka koya a wurin. Koyaya masu ruwa da tsaki a fannin kasuwancin man fetur ke kallon wannan taro da kamfanin NNPCL ya shirya a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke da shakku akan matakan da kamfanin ke ci gaba da ɗauka Malam Muhammad Sani Hassan da ke zama shugaban kamfanin dillancin makamashi na skymark ya ce wannan taro yana da kyau saboda tun da ita nnpc ta fita daga hannun gwamnati ta shiga kasuwanci to yana da kyau irin wannan ba wai 'yan makaranta kaɗai ba ya kamata dukkan mutumin najeriya ya san menene nnpc take ciki tun da kamfani ne na mutanen ƙasa yanzu to wannan taro na yi maraba da shi kuma ya kamata nnpc nnpc ta ci gaba da bayyana abubuwan da take yi wa mutane kuma mutane su fahimci menene matsayin nnpc a najeriya yanzu usman umar barambo ne shugaban kungiyar ɗaliban najeriya a matakin ƙasa farko dai za mu fara da godewa allah subhanahu wata'ala da kuma shugabancin nnpc din da suka ga ya kamata su neme mu mu zauna da su su mana wasu bayanai wanda ya kunshi kamfanin nasu yadda suke gudanar da al'amuran yau da kullum akasarin ɗalibai mu din sukan dan sha wahala a lokutan da ake samun matsaloli na man fetur a Najeriya. To za ku ga yawanci ana zuwa ce a yi zanga-zanga a a cirewa ne amma wannan karon muka rubuta musu takardan cewa to ku zo ku mana bayanin meye ne abun nan kam ya kunsa so da idan muka gamsu to mu ma sai mu zama ambassadors nasu cewa to a'a ba haka bane ga yanda abun yake in ko ba mu gamsu ba za mu yi takarda mu ce mu to bayanan da kuka mana nan ba mu fa gamsu da su ba amma mu kuma ga shawarwarin mu akan yanda ya kamata a gudanar da abun sabila da yi wa ƙasa ne yi wa kai ne mu da wanke ɗalibai jim kaɗan za a gama a fara neman aiki wasu kuma za su fara maganan kasuwanci wasu kuma za tunga yanzu kamfani ne za su fara maganan zuba jari su ma su zama suna ciki wannan mu a ganin mu abu ne da ya zo a lokacin da ya kamata kuma muna marhaban da shi idan ana iya tunawa tun bayan zartar da kudirin masana'antar man fetur zuwa doka wato PIA ne yan Najeriya da dama suka yi imanin cewa dokar ta shekarar 2021 wanda za a iya cewa shine mafi girman yunkuri na sake fasalin fannin man fetur fetur a kasar zai magance kalubalen da ake fuskanta a bangaren man fetur na kasar lamarin da a yanzu wasu na cewa ba a fara ganin ci gaban da aka yi tsammani a kasa ba sai dai kamfanin NNPCL ya ce nan ba da jimawa ba dukkan 'yan Najeriya za su fara cin moriyar kamfanin nasu da zarar an buɗe babu zuba jari ga dukkan 'yan ƙasa kamfanin da ke yin kira ga al'umma da su shigo ciki a dama da su ganin yadda aka fara samun riba. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. jami'an kwamitin tsaron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen yankin liptako gorma wato alg a takaice wanda suka hada da ƙasashen burkina faso mali da niger na gudanar da taro a birnin yamai da nufin tattauna hanyoyin tunkarar matsalolin tsaro da ke kara ta'azzara musamman ma ta bangaren waɗannan ƙasashe da ke da iyaka ɗaya wakilin murya amurka sulamun barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai sama da shekaru hamsin kenan da nishar da burkina faso da mali suka kafa kungiyar lifta ko gurma da zumar karfafa hulɗa da dangantaka a tsakanin al'ummomin kasashen uku da ke makwabtaka ta yankin lifta sai dai yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a 'yan shekarun nan ya sa gwamnatocin ƙasashen canzawa ƙungiyar matsayi zuwa hukumar autorite de luptako gurma alj a takaice inda aka faɗaɗa ayyukanta ga fannin tsaro a shekarar 2017 mafari kenan jami'an ma'aikatar tsaro da na cikin gidan ƙasashen uku ke haɗuwa lokaci zuwa lokaci don ƙara jan ɗamarar yaƙi madam hawa au ita ce sakatariyar zartarwar hukumar alj Euh, Ta ce kasan batun tsaro abu ne da ke da gaɓoɓi da yawa. Manyan dalilan wannan matsala na da nasaba da yanayin rayuwar al'umma da taɓarɓarewar tattalin arzikin da ake fama da shi a kan euh, iyakoki. Saboda haka wajibi ne mu nemi shawarwarin waɗannan jami'ai mambobin kwamitin tsaro. Sun san lunguna da saƙo na wannan yanki. Mai ba mini ministan tsaron burkina faso shawara kanal da dabre na mai ganin bukatar canza salo a fagen daga tsarin da ya ce wajibi ne kowace daga cikin kasashen uku ta yi la'akari da shi les opérations euh, burkina euh, niger exist notamment à travers tanli ya ce farmakin haɗin gwiwa abu ne da a yanzu haka ake gudanar da shi a tsakanin burkina faso da niger wato rawar dajin tanli abin da ya dace kawai a ƙara ƙarfafa shi kuma ya kamata a rinka shirya sintirin haɗin gwiwar Nijar da Mali, Burkina da Mali. Kai mi zai hana ma a yi haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen uku. Bilateral uku eh, tripartite. Wannan ya sa wakilin Mali mashawarci a ofishin ministan tsaron kasar ta Mali Kanal Isaac Gwaita ke cewa taron ne mai dama ce ta jan hankulan 'yan siyasar kasashen na yankin Liptako su mayar da bambance-bambance share ɗaya. ya ce 'yan siyasa ne ya kamata su fara ba da misali wato masu bakin faɗa a shi su haɗa kai su kuma yi aiki da shawarwarin da za mu ba su ta haka ne mu jami'an tsaro za mu aiwatar da dukkan abubuwan da ya kamata a yi. Yawaitar bindigogi a hannun jama'a na daga cikin manyan matsalolin da aka gano cewa suna ƙara rikita al'amura a yankin Nalifta ko Gurma. Saboda haka taron zai nazarci hanyoyin tunkarar wannan ƙalubale. malam saidu halidu shine babban sakataren ofishin ministan cikin gidan niger. kana ganin kowa yana kokarin ya mallaki makami kuma koma in ce bindiga kafin kowace ƙasa akwai wata ƙungiya da gwamnati ya keɓe mai kula da karɓan eh, ƙananan bindigogi masu yawo hakan ga ba bisa ka'ida ba to yau cikin wanga taron akwai za su taɓa wannan zancen don a yi a san ko kakana ko ta ƙasa yadda take kuma yadda abubuwan ke da ya bisa wannan aiki na karɓar bindigogi don a rage hatsari a hannun mutane taron zai kammala a yammacin juma'a 24 ga watan maris inda a ƙarshe mahalartan za su tsayar da shawarwarin da za su gabatar da su wa gwamnatocin ƙasashen uku Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Kwamitin Majalisar Dattawa mai kula da ayyuka na musamman ya yi alwashin yin doka da za ta taimaka wajen kafa wata hukuma da za ta kyautata wa talakawa da masu ƙaramin ƙarfi. To sai dai masana tattalin arziki na ganin akwai abin damuwa domin sauran hukumomin da ake da su ba a gudanar da su yadda ya kamata. wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da rahoton wannan doka idan an kafa ta za ta tabbatar da tsorewar shirin nan na gwamnatin tarayya da aka fara a shekara 2016 na tallafawa marasa karfi da gajiyayyu maza da mata a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf shi ne ya sanar da haka a lokacin taron jin ra'ayoyin jama'a kan kudirin dokar da za ta tabbatar da hukumar. Muka gani ino ya kamata ino ita gwamnatin President Muhammad Buhari ta bar wani abu a baya inda kamar wani abin tarihi. Shi yasa muka gani ya kamata yi wannan kuduri a fitar da aikin daga wajen ministry da ita kwamishin na zaman kanta kuma ba wani lokaci da muke da shi illa wannan lokacin ya kamata mu kamun ya tafi mu wannan kudurin. to distinguished idan kun ce a kafa hukuma ta musamman ba ka ganin kamar zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kuɗaɗe ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci suka da suka fi karfinta to ai da aka ce gwamnati abu ne mai dorewa ba wai za a ce yau an gama gwamnati ba

batun kuɗi a ba kuɗi da sauransu dole ne yino za a yi gwamnati dole ko ina za a nemi kuɗi a tabbatar yino an yi irin wannan kuduri a aikin gwamnati ta tallafa yino talakawa kasa. na tambayi shugaban shirin tallafawa talakawa na ƙasa dr umar buba bindir ko mutane nawa ne suka amfana da shirin ya zuwa yanzu sai ya ce. to ai ita safi din tana fanni fanni ne fanni guda hudu fanni na ɗaya shine na a samo yara waɗanda ba su da aiki a koya musu aiki a ba su kayan kayan aiki kuma a tabbatar da cewa ko sun kirkiro eh, ayyuka ko ko businesses su to a wannan fannin kawai mu yi miliyan ɗaya da ɗari biyar na biyu ana ciyar da yara a makarantu yaran talaka ciki yaran talakan da muke ba su abinci suna ci kowane rana har har da kwai da kaza su miliyan goma ne zuwa miliyan goma sha biyu na fanni uku akwai suka da muke ba kankananan mutane mata masu sai da daddawa a kasuwa masu sai da alayyaho da sauran sauransu muna ba su dubu hamsin har zuwa dubu ɗari uku to su dinnan sun kai miliyan uku kuma akwai gidaje wanda gidaje ne wanda aka tabbatar da gidajen talaka gidajen talaka sosai sosai wanda cikin gidajen nan akwai guragu akwai matan da mazan su sun rasu akwai yaran da ba sa zuwa makaranta ana tallafa musu da dubu biyar don su samu abinci da sauransu wannan fannin ma muna da miliyan gidaje gidaje miliyan biyu cikin gidajen nan mutanen da suke ciki sun fi miliyan goma to amma ga kwararre a fannin tattalin arziki yusha'u aliyu yana ganin kafa hukuma a yanzu ba daidai ba ne tun bayan da aka samu 'yancin ƙasa sittin har zuwa yau 2023 an yi ta ƙoƙarin kafa hukumomi ko dai a ƙarƙashin gwamnatocin demokuraɗiyya ko kuma gwamnatocin soja na ƙoƙarin rage talauci ko kuma samar da yadda za a taimaki talakawa to amma ba a taɓa kai wani yanayi da talakawan ƙasan suka yawa sama da miliyan 133 kuma a lokacin da ake kashe triliyoyin kuɗi wajen kasafin kuɗi amma duka waɗannan bai sa Eh, yawan talaka ya ragu ba saboda wasu tsare-tsare na gwamnati to a tunanina abin da 'yan majalisa ya kamata su mai da hankali shine kafa kwamiti ne da zai duba irin gudunmuwar da tattalin arzikin ke bayarwa da kuma yadda wasu masu gudanar da abubuwan sukan hana wannan abu ya gudana ko kuma ake samun kofofin da dukiyoyin suke salwanta ba sa taimakon talakawan kuma yawan talakawan ke karuwa abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi idan majalisa ta kafa ta duk da cewa shugaban kwamitin sanata yusuf abubakar yusuf ya tabbatar cewa bangaren gwamnati sun nuna goyon bayan su ga kudirin dokar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice saurare barkamu da ganin wannan lokaci da sashen hausa mura Amurka ke kawo muku takaitattun labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. Cikin shirin na yau muna dauke da labarai masu tarin yawa kan batutuwan wasanni da suka kunshi bayanai game da 'yan wasan kwallon kafa guda bakwai da suke kan ganiyarsu a gasar zakarun turai a faɗin duniya da kuma waɗanda suka yi suna da kafa tarihi a gasar kwallon kafa na zakarin turai har yau da yake an shigo watan azumin ramadan za ku ji cewa an samar da sassauci ga 'yan kwallon kafa musulmi domin a dakata su yi buɗe baki a lokacin da suke taka leda sannan akwai tattaunawa da mashahanci kan kwallon kafa da zai mana fashin baki game da fafatawar da za a yi gobe juma'a in allah ya kai mu tsakanin najeriya da kuma kasar gini a gasar cin kofin nahiyar afirka yan wasan murza ledan da ke kan ganiyar su a yanzu sun hada hadda ellen haaland dan kwallon manchester city sai victor insane dan najeriya da ke wasa ma club din napoli akwai bukayo saka Ɗan kwallon arsenal sai marcus rashford manchester united kibic kadaksheliya napoli atletico madrid luka modric real madrid an umarci jami'an wasannin kwallon kafa na turai da samar da wata dama ma 'yan kwallon kafa musulmi domin su gudanar da bude baki a duk lokacin da suke buga kwallo a lokacin azumi hakan na nufin cewa kenan idan lokacin bude baki ya yi za a tsaya domin a bada uzuri wa 'yan wasa musulmi su sha ruwa kafin a ci gaba da fafatawa wannan labari kafar labaran sky sports news ta wallafa yanzu kuma ga musa ishola michael da fashin baki game da fafatawa da za a yi da 'yan najeriya da kuma kasar gini rukunin manya wato super eagles yan wasa dai wanda aka gayyato manya-manyan yan wasan najeriya wanda suke buga wasanni a nahiyar turai musamman akwai eh, shi shahararren wanda ke bugawa italiya a yanzu wanda ke bugawa napoli wanda shine ke tashe a yanzu a duniya ma gaba daya shine ke tashe victor osimhen ya iso dama ba so ya zo ba saboda kungiyar tana tsoron kare zo ya ciwo eh, ka yanzu shine ne kamar kashin baya na napoli don eh. a yanzu dai ya riga zura musu kwallaye ashirin eh, kuma dama a wannan kakan wasan kuma dama abinda ake tsammani shine idan fa har ya zara kwallaye suka kai ashirin to kudinsa za a kara zai karu to yanzu haka ya riga ya karu idan ya samu kuma ya zura kwallaye ashirin da biyar to ya zama shine zai zama zakara nasu kenan gabaki daya wanda zai zama shine za a fi wanda za a fi ba biya eh. wanda zai fi samun kuɗi a cikin masu taka leda to ya kake ganin zuwan sa don ya taka leda wa kasarsa zai canja fasali gaskiya abun ya canza fasali mutane da yawa sun ji daɗi um, ko da yake bai fara zira wa najeriya kwallaye da yawa ba kamar da ke a club dinsa eh. amma dai zuwansa hmm. abun ayaba ne saboda ya nuna cewa yana ƙaunar ƙasarsa kuma yana son a ga cewa shi ma kamar da wanda suka gabace suka yi irin su okocha irin su kanun wako a ce shi ma sunan shi yana rubuce a cikin wanda suka taimaka ma kasar najeriya ta ci gaba a fannin kwallon kafa na fatan ka fata na shine wanda dai naga an kirawo wanda suka zo eh. idan dai za su zage su buga yadda ya kamata to za najeriya za ta ci to masha Allah Abdullahi muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya To madalla yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. Suna Sunana Yakuba Umar Mekzawa. Tasirin azumi a kai na yana da yawa sosai gaskiya. Idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza. shigowa watan ramadan ya canza mana al'amura da dama na matasa abu na farko shine harkar waya harkar cacin ga matashi an sani ba kusan ko da yaushe lokacin mu na cacin ya fi yawa to a gaskiya a wannan zamani na watan ramadan wannan ya dan yi sauki mun dan rage idan ma haka dauki waye to ba irin su facebook ba ko instagram ko da ka shiga ma abin da ya fi ɗauka hankalinka abubuwa ne da suka shaha addinin musulunci wasu bayanai na malamai na ƙarin ilimi wasu kira a wani wani ne don ko yanzu ma haka a kwamfuta ta laptop ina ina cikin sauraron kira'a ne da na sa kawai ina da alkur'ani a ciki da na sa kaska ko kuma in ce iyafis kawai kira'a ce nake saurari muna da majalisu da muke zama a sha kwalle a sha abubuwa tare da abokai yanzu duk wannan babu shi unguwa idan ka fito ma sai dai kaɗan zagaya ka koma kai kaɗai babu kowa unguwa matasa duk babu zama majalisar nan allo idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari tunda a yanzu ko da ba ka tafi wajen aiki ba a matsayin ka na matashi to kila kana masallaci kana zaune kana lazimi ko kuma akwai wa'azi masallatai da ake yi na rana haka ko tsakanin azhar da la'asar ko kuma haka bayan la'asar yamma kafin magarba akasari dai gaskiya yanzu dishi ne aka fi mai da hankali musanya ma ka da abokanka haka ta yanar gizo-gizon irin ta whatsapp ko status za ka dora akasari status in ka yi alaka da abin da ya shahi watan ramadan ko barka da shan ruwa ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake faɗakarwa bisa kan wani abu na ramadan Da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice. Ma'aikatan ƙasar Faransa masu bore a kan ƙarin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashe na filin tashin jirgin saman fari na rosy Charles de Gaulle a yau Alhamis a wani matakin zanga-zanga a faɗin ƙasar. lamarin da ya tilasta wa matafiya takawa a ƙafa. an samu katsewar zirga-zirgar jirgin ƙasa kana an rufe wasu makarantu yayin da aka jibge shara a kan titina sannan an yanke wutar lantarki yayin da kungiyoyin ma'aikata suka kara yi wa gwamnati matsin lamba a kan janye dokar wanda za ta jinkirta shekarun barin aiki da shekaru biyu zuwa shekaru 64 Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya sun jaddada goyon bayansu ga al'ummar musulman da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa inda suka bayyana saƙon taya al'ummar musulman Amurka farin ciki a yayin da aka fara azumin watan Ramadana a duk faɗin duniya. A cikin makon nan ne ministocin tsaron ƙasashen turai suka amince da kudurin dalar Amurka biliyan biyu kudirin da ya bukaci aika wa ukraine makaman da ƙasashen suka mallaka a yanzu da kuma bukatar ƙasashen na turai su ci gaba da aiki tare domin sayo wato domin sayo wasu makaman hukumomin ecuador suna binciken jerin wasu wasiƙu ɗauke da bama-bamai da aka aika wa 'yan jarida a ma'aikatan gidajen wato ga ma'aikatan gidajen talabijin da na rediyo ranar litini a ƙasar 'yan jarida sun ce bababaman na daga cikin wani gangamin tsorata 'yan jarida domin kada su samu walwalar gudanar da aikinsu To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin. Da wadda ta ba da umarni wato Julie lagos Gresham da ma injiniyar mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fagge nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.